خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون idanuwansu suna cike da ƙasƙanci nadama da ƙasƙanci sun lullube su alhali a duniya sun kasance ana neman su da su sujjada ga Allah a lokacin suna cikin lafiyarsu fiye da yadda suke ciki a yau